daren 25 ga watan Jumadal Akhira shekara ta 1443 bayan kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 27 ga watan Janairu shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 21 insha Allah sun jirin jirgin daga littafin. معالم السنة النبوية على شيخ صالح بن أحمد الشامي يذكر جدا نحدي كما نقول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التخيب لا قوم شاهد مبنبدا cikin usul na kutubu sunna Allah ya saka mashi alkhairi za mu tashi kai tsaye a babi na talatin a cikin kitabul islami wal iman daga shafi na tattalin a inda malam ya ce lamba hadithi na 81 babul bai'a babin da ke bayani akan albai'a ne tabba wato ainihin yadda da shugabancin shugaba da kamsa masa yin alkawari akan tabbata ƙarƙashin ɗa'ar wannan shugaba na musulunci. An Abdullahi بن Amr قال جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبايعه على الإسلام فقال أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا ولا تطلقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى رواه الحاكم وهو صحيح قال يتي أنا عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو الخاص قال يتي جاءت حميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حميمة أرجد رقيقة تازو كن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه على الإسلام mata masa cappa akan shiga musulunci qal kuma aiki sallallahu alaihi wasallam yace mata ubayu iki ubayu iki ala al-islam ubayu iki da Allah tushriki billahi shay'a kun amsa miki musuluncin ki da sharadin ba za ki shirka da Allah ba ka fita wala tasriki ba za ki tata ba wala tazni ba za ki zina ba wala taqtuli wala daki ba ki kashe ‘ya'yanki ba wala ta'ci li na hu, ba za ki zo da ƙirarriyar ƙarya ki da ta ba bayyana daiki da ga hannayenki warjuleki kuma tsakanin Ba na ta nushi kuma ba za ki dinga yin kukan mutuwa ba wala ta tabarraji ba za ki dinga fita da kwalliya ba tabarrujar jahiliyyacin kula yin da. wato maguzawan farko suke fita ba wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi haka nan al Malik cikin Muwatta da Nasa'i a cikin kafin shi Ishrafun Nisa da al-Imam a sunan Tunsa da Ibn a cikin ainihin Sahih Muslim da Sheikh al-Albani Muhammad Nasir Dini rahmatullahi alaihi a cikin Sahiha lamba hadisi na 529 kasar da ingancin wannan hadisi idan muka kalli hadisin kuma kalli akwai masail a cikinsa da dama daga ciki na farko shine wannan mata ne suna umaima bintu ruqayfa an ce yar uwa take ga sayyidatina khadija radiyallahu anha ta zamo kenan wato hala ce wato inna ce sayyidatina fatima radiyallahu anha ko kuma kamar da ibn al-asir ya faɗa a cikin littafin shi al-isti'ab fi ma'rifatil ashab cewa ɗan khala ce hadisin ainihin khadija radiyallahu anha wato mahaifiyarta ce kuwa da khadija sai zama a haka ita da fatima radiyallahu anha sun zama 'ya'yan mata kenan 'yar ya 'yar kanwa ina fata mun gane wannan tana daga cikin sahabbai mubayi'at wanda suka annabi sallallahu alaihi wasallam mubayi'a a lokacin fatu makka da su hindu da gidan mata abu sufyana sundiyar kusba da sauransu a zamanin sidna muawiya radiyallahu anha anhu wa anha sidna muawiya ya nemi wannan mata a kasar makka dawo kasar sham da gama gina mata gida a can aka girmama ta aka bata ta ainihin ji abin da take bukatar rayuwa kasancewarsa makusanciya ga dangin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin rasu Allah ubangiji ya kara mata yadda Allah ya kara mata rahama wannan mata yi take ba da labarin cewa ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin mata wanda suka zo da yi baya Nabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama mubaya ga maza wato ya dindirin yana yana gaitawa da shi yana cewa na yarda da musuluncin da kuka bujiro alal imani ko alal islami wal jihad kamar da kawo su rayu annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bai'a su maza alal islami wal jihad su kuma mata sai lissafa musu waɗannan lissafa lissafa haka ce yana aikata abinda Allah ya faɗa ne a cikin suratul al-mumtahana inda Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wala yasrikna wala yazinina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bi hutanin yasrinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala ya'tina fi ma'rufin wa bai'hunna amsa musu ko sannan Allah yace واستغفر لهن يعني ما مسك كفر لهن الله إن الله غفور رحيم يعني ما مسك كفر الله للي الله بكفر الله يكفي ya kai wannan annabi Allah alaihi wasallama don waɗannan mata da suke imani suka zo gare ka suka kujiro maka da musulunci da karɓa a sharɗan nan masu zuwa farko babu shirka babu sata babu zina babu kashe 'ya'ya babu ainihin buhutani tsakanin gaba gare su ko tsakankanin ainihin wato kafonsu amma sun fassara wannan da cewa buhutan bayyana aidiyin na shine annanimanci gutsurutso ba da gulma da za a dinga haɗawa tsakanin kishiyoyi da tarkai da dangin miji da sauransu tsakanin matan anguwa shi ne aka hana kai da arsili hinna wannan kuma shi ne zina da aka hana wasu malamai suka ce wato mace ta tana da farko ko ta shigo da wani ɗa wanda ba san mijinta ba cikin gidansa ta ce ɗansa ne wannan ma an hana su hani na gabaki ɗaya na haramci sannan Allah ya ce ah, bala ya shi na kafi ma'arufin ko duka ne kuma ba za su saba maka akan duk wani abu da ke sananne a addini ba sannan Allah ya ce idan sun kawo haka a bayi hunna amsa musu mu baya a su wasu lahunna Allah ka roƙa musu Allah ya gafarta musu zunubansu baya Allah ya ce inna Allah ghafurun bashir. lalle Allah mai gafara ne ko mai rahama ne Allah ka tsammu kamar gafara Annabi sallallahu alaihi wasallama a aikace sai ya aikatar musu da wannan shi yasa al-Imam Muslim ya ruwaito da Aisha radiyallahu anha take cewa كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتجنهن ويقول كما قال الله تعالى Sai sallallahu alaihi wasallam ya kasance tun ana Makka tun yana Madina kuma kafin fatu Makka kenan duk mata da take hijira zo Madina yana bujuro musu da wannan aya da musu jaraba wannan da Allah ya ce ai musu idan sun yarda sannan ya karba kuma ka lura a cikin ainihin hadisin Sai sallallahu alaihi wasallam ya kara wasu abubuwa an ambata abinda Allah ya ambata shirka sata zina kashe 'ya'ya, albutan sannan kuma sai ce wala tanushi wanda kukan mutuwa wannan ne aka ce yadda matan sun ɗauki alkawari kowace ta yadda cewa za ta daina abin da suka saba a jahiliya na kuka da kukan mutuwa kuma a jahiliya kukan mutuwa wata al'ada ce sananniya don haka nan sallallahu alaihi ya yayi tankiya akan ta ya kuma hana bayyana kuma abin da zai iya samuwar waɗanda suke yi na azabar Allah har ma da mamacin wanda in ya bari da yi wa'azi ba ko ya yi umarni ko ya kwaɗaitar da iyalansa da danginsa cewa a yi masa mutuwa shi ma innal mayyita la yu'azzabu fi qabrihi bi buka'i a alayhi lalle shi mamaci ana masa akaba a kabarinsa sakamakon kuka da ake masa kukan mutuwa ya shahara zamanin jahiliya har akwai kamfanoni na kukan mutuwa akwai kungiyoyi taron da mai da kasa ana gaito mai kiya mai waka masu kunshi masu decoration ana biki duk akwai wanda suke wannan aikin su ne ko ba ka da iya kuma sun da aikin kawai shi ne kuka mutuwa kuma ka mutuwa yi hukun da za ku yi za ku muku su gaito su ba su wurin kwana ba su abinci ba musu ikon da suke so su yi na wata ne na sati ne na mako da suke za su yi maka ya su shi ne aka hana amma aka ce matan da suka kai wannan mubaya kusa guda biyar ne suka iya cika wannan alƙawari amma kowace mata aka yi mutuwa man takwas sun gwada kuka saboda rashin wato iya jure mace take kuka mutuwa ba karama aiki ba. annabi sallallahu alaihi wasallam sun basu wannan uzuri yan kaɗan ne suka suka iya kiyaye wa su kun mutuwa ba sannan sai kuma ya ƙara da tabarruji a tabarruji shine fita da kwalliya bawon kwalliya wanda ake makalkalawa a jiki ko kwalliya wadda ke jikin tuba shi ne asali abin da ake nufi da abuji bisa bayyana adan da zai bayyana kowa ya gani wanda wannan abu ne kuma wanda musulunci ya hana kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallama da nasoshin alqur'ani mai girma sun hana ainihin wato fita mace ta fita da ta ajnabawa suna gani ah, ya zo a cikin riwayoyi tabbatattu cewa hindu matar abu sufiyana mata ce wata ke irin ake cewa mace ne kamar maza da kakkiyar mace ce tana da zurfin tunani ta iya magana tana da taurin rai to ta kasance tana cikin wanda suka annabi sallallahu alaihi wasallam baya a aikin haka a lokacin fatin makka ko da ta zo cikin wannan tawaga ta waɗannan mata masu baya, sai ta lullube fuskanta da harkace da niqabi ke saboda tana jin kunya da manzala sallallahu alaihi wasallam ta so da irin ta'annatin ta a baya kafin ta musulunta musamman game da waƙi'a ta kashe Hamza radiyallahu anhu amma da aka fara bayyana waɗannan abubuwa haka ce babu kaza take taliki babu kanda kaza take taliki haka da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace na muku mubaya akan kaza da kaza yace ta alaina amran lam ta'khusu ala rijal ya yamu mu kai mana irin wannan sharuda da yawa haka kuma za sharadi biyu ka aka samu su musulunci da jihadi mu kuma ka ce wanda zina banda kaza banda kaza banda kaza da bai kula ta ba haka take cewa la yasrikna wanda sata kayan miji wanda sata kayan kishiya banda sata a kasuwa cikin hijabi da sauransu yace kana abu sufiyana rajulun shahihu to ni ba mijina abu sufiyana marwacin attajiri haka na kasance ina ɗaukan kayan shi ba tare da sanin shi ba in ciyar da 'ya'yan shi da hidimar gida annabi ce to wannan babu komai sannan shi ne sai ce hindu ce sai ta ce ke eh, fice ya rasulullah amma ne ka yi haƙuri ai Allah ya ce wallahu amma abin da nayi Allah ya ce ya fi sunna musulunta ko wanda ba kawai da bai ce mata komai ba ta ci gaba da wannan talikin ya ta ce wala yazunina aw taznil hurra zinan iya da ba baiwa ba dama tana zina Allah da shi lalata ya ba cike tali ba cike tali saboda kasancewar da wato masu ciwon ciki mu kara Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ya kauda kai akan abin da yake mushi na tsoma baki a cikin maganar shi salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula anan ya sake cewa wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi sallama. kana la yusatu nisaa fil bai'a har ila yau daga abi abdullahi dan amru dan as radiyallahu anhu an ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam maiki alaihi salatu wassalam ya kasance la yusafihu nisaa fil bai'a baya yin musafa baya yin handshake da mata ke shan hannu da mata a wajen baya wannan kaidin da aka ce a wajen mubaya zai nufin in ba a wurin mubaya ba ne yana yi mukiyayi kuma malami ke tafsirin abuwa'ul bayan fi izahin Qur'an bil Qur'an al-Imam Shankiti rahmatullahi alayhi ya wata magana ya ci akan wannan mutum yake cewa daga cikin ce yake cewa zamuna Allah musafihal ajnabiyat ya zama wajibi a kan mu musulmai gina kaisawa muna shan hannu da mata waɗanda ba matan mu ba da ƴaƴan mu ba ba muharraman mu ba yace iktida an bihi sallallahu alaihi wasallam saboda kai kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal musafaha kaisawa aqallu anwa'il lamas shine mafi karancin abin da za ku haɗa jiki da wani ce ghairuhu aula bil man haka wanda ba wannan ba shi yafi dacewa a hana haythu muni'a dalika fi waqtin yaqtadi alhalin an hana ita musafa a lokacin da ana ma bukata zuwa gare ta a lokacin Ibrahim wannan alkawarin amma da za a zo wani kaini na MOU e ko ta yarjejeniya a al'adance za a ce to masu kulla wannan yarjejeniya ko kasuwancin za musamman ko haka wurin tattaunawa ko yin yarjejeniya ko an ko bayarwa ko tsawon aure wuri da ake tsammanin mutane su da shan hau kamar da haka annabi sallallahu alaihi wasallama Sai ba su wannan alƙawarin sai suka yi kwana su ce ni ba na shan hannu da mata a cikin da gaya musu ke ce da suke jagora su haka yake da dukkanin matan nan kun kai kuɗa riga da haka nan sallallahu alaihi wasallam ya musafa da mata jama'a kuma ya kamata musulmi ya tuba barin wannan za ga yanzu ya zama kawa gari ruwan dare gama duniya ba 'yan siyasan ba ba 'yan bokon ba ba 'yan makaranta ba haƙo sarai ma asali suna ganin ai noman ne kawai kuma in fara da kirin namu ɗayan boko ko birane ko cikin manyan makarantu ko wuraren tarurruka su ma matan ya kamata ya zama suna da kawaici suna da kunya su daina miƙa wa maza hannu don kawai an saki kwamishina ko yake principal ko yake darakta a ma'aikata sai ki zo kawai babu kunya ba tsoron Allah babu sannan mutuncin kanki dinga miƙa wasu a hannu kuna gaisawa sai kuma kana sanye da babbar riga sai wata mata ta miƙo ma hannu kuma kuma kawai wai don ka ce maka kauye ko don a ga baka kyauta ba ko don ka ce cire yan bara sai ka lika mata kuma ma ba mu ba ce an haɗa guraren tarurruka da manzo arna ba su da harama ko sai su ga kana miƙo mutane hannu sai ga wani kwasu da gemun shi ya karbe hannun kuma ana fitar sallah ma ala shi ka ce a za su malam bismillah jama'a yana daga cikin ah, munanan al'adu na kafirai da muka koyi abu mai tsakon ita ne kuma kawai daga ce ni ba na gaisawa da mata shi ke ne a da bai faradin nan ni la usabihun nisa ni ina koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki hakuri ba na gaisawa da ma da mata kika tsara mata ko kamar irin da malam fantami yake mu sai ka mata jazakallahu khair ya daga cikin da ya kawo gwamnatin nan wannan jama'a kauyanci ne ba ba burgewa bane ba burgewa bane don mu al'ada ce ta kankare kuma mun ji an hana ga shi alaihi sallallahu alaihi wasallam yi su sabai saboda yage wasu wannan koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ya faɗi wannan abin a sake jin labarin wani a cikin sai shanu da wata mace asali ma dama su ba da irin wannan cakuɗeɗeniyar za a yi da maza da mata haka ba ko su ta ba dama ita ma muguwa al'ada ce su duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so shi kike duk abin da baya so bari kike ina fata an gane wannan haka babu kyau wannan sai a daina insha Allah malam ya ci gaba da cewa a wannan yana nuni mana yana yana yana nuni zuwa ga ainihin wato haramci na wannan al'ada قال عمران ابن حسين قال ما مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمران ابن حسين yake cewa ما matiski farji jiyalini ban sake taba al'aura ta da hannun dama na ba mundu بها رسول الله صلى الله wa وعلى wasallam وسلم يكي ran na ainihin yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hannun dama na ban sake ta al'aura ta da wannan hannun damar kuma yana daga cikin nuna salalar riko da addini da yadda sahabbai suke da ainihin wato tsananin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama addinin musulunci ya hana taba al'aura ta da hannun su. amma da yi wani dalili na iya sa ka taba kuma wata hana wanda aka yi wajen tsarki da sauransu amma wani dalili na sa ka hana ka taba shi kuwa tunkure har ya wannan hannun ya taba hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wannan hannun yana daga cikin kiyaye mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bari ya take taba al'aurata da shi wannan hadisi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rubuce shi a cikin Musnad al-Imam Abu Abdullah al-Hakim al-Naisaburi a cikin ainihin wato littafin sa al-Musnad al-Sayyani ibn Battah a cikin al-Ibana a shekul albani muhammad nasir jini a cikin sahiha ya inganta shi a lamba hadisi na ɗari tara da hamsin da bakwai sanadin sa sahihi ne a kan sharadin imamu muslim imar dan husayn sunan shi imran ibn husayn ibn ubayd ibn khalaf al da shi da abu huraira da baban imran din shi husayn ibn ubayd din da tsoho ne fi da mai shekaru kwarai da gaske lokaci guda suka musulunta a lokacin yakin khaibara a shekara ta bakwai kenan sai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mutanen da suka kishi ta fitinar yaƙe-yaƙe tsakanin Sidna Ali da Muawiya da shi kawai na kima ba da koma gefe sannan kamar cika Umar Umar ya tura shi ƙasar Basra yake kaje ka zama liman alƙali mai koyar da addini shine su Al-Hasan suke rantsewa da Allah cewa babu mutumin da ya shigo garin bakara wanda ya kawo musu irin alherin da da dan hussein ya kawo musu saboda zama da ya dinga karantar da su addinin musulunci yana musu limanci yana musu alƙalanci yana musu sulhu tsawon shekaru ɗan hussein radiyallahu anhu ya rasu ne a shekara ta hamsin da biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin karamarsa wanda ya kasance idan yana wucewa a kan hanya sai a dinga jin wata murya tana mai sallama salamun lahi alaika ya imran ibn a ashe malaiku ne suke mai sallama saboda nabi wata rana ba da lafiya karshe kan rayuwarsa rashin lafiya yadda me shi cuta ta mai cuta sai je aka yi mushi dalar ya san su irin wani abin da yake da wuta a tsana mutum a jikin hannun shi a ji fata ta kone tana wari nan da nan za ka ga zufa ta rufe mutum wannan zazzabi kuma da kuna lilita ya yi soki sai dai adarin ya yi kinsa ma an ce akhiru dawa'il kayu karshen magani ne lalas lalas da ya halasta amma shari'a ba ta san a yi shi saboda yana da kamanni da azaba da wuta mun gani da yana yin lalas ɗin nan da ya lalas sai malagun tsare na bai shi mana ya yi dropping jana a point ɗin shi na tawakkal shi ne ya tuba ya ta tuba sannan sai ya ci da jin wannan sallama ta mala'iku tana yi mishi in ziyu shi. salawatun lahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal shi ne shine babun wannan hadisi kuma shine ruwaito magana hadisi da kwatanta yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a kuma yana girmama janibin manzon Allah alaihi wasallam kamar da sauran sahabbai suke Allah ya kara musu da gaba da su babu sabati ala babin da ke magana akan tabbatuwa akan addini wato rike addini a zama mai rike da addini ko da yaushe kada ka kai kuma hako kamar ibn kayyim yake cewa amin ya yake cewa fatani addinu ra'asul mali al-sirri kaga addini riko da addini ka zama kana kula da ibada kana muraka da imaninka kana gujewa barna kana gujewa fasikanci kana gujewa shirka kana lazuntar karatun alqur'ani da ainihin sauran zikirori zama dai ustazu wannan shine shine shine kafikan ɗinka shine jarin da zaka tsira da shi a lahira yace fakkan tiri kai ruko da shi daga yan kasuwa ba sa wasa da jarin su kullum fatan su nan ya ƙara haɓaka ya ƙara yaukaka ya ƙara ƙarshe. malam ya ce an anas bin malik qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya ala an-nasi zamanin as-sabiru fihim ala dinihi kal da al-jamr wani zamani zai zo ga mutane ya ci Alam nasi zamanu wani zamani zai zo ga mutane a ashabiru fihim ala dini wanda yake haƙuri a kan addinin cikin mutane wanda zai haƙuri wannan lokaci ya rungumi addini gangarar Kwabi da Alam samri zai yi kama da wanda ya rike garwashin wuta wannan hadisi al-imamu Ahmad ya fi da shi da timiri. da limamu ibn shibbana shi da yake isnadin shi yana da rauni amma dai yana da inganci shawahi game da shekul albani muhammad nasir din rahmatullahi alaihi ya bayyana a cikin littafin shi silsilatu al-ahadith sahiha wannan hadisi yana nuni zuwa ga malalar rukun addini a lokacin da kuma lokacin da addinin rukun shi yake da wahala yana nuni zuwa ga kuma cewa riko da addini babu shakka wani abu ne da ɗabi'ance zai ja maka jarabawa iri da wata suka yi kama da tarihi garwashi sannan kuma hakan na nuna cewa ba a samu lokaci mutane za su ban masu riko da addinin suna cikin wahala kamar yadda na farko nan suka wahala ko za da da suka zo da wannan maganar da kuma su tsarin maganganu kamar cewa annabi sallallahu alaihi ya ce wannan al'umma tawa kamar ruwan sama ba a san farkon da ya falala ko karshen ta ba yace za a yi lokacin da addini zai wahala ya riko da addinin a lokacin za a ba shi ladan mutum hamsin da suka yi jihadi a cikin ku ita ke wannan ƙarshen riba wasu malamai suna ganin a inganta ba amma wancan magana da aka faɗa ta farko cewa kamar ruwan sukari ba san farkon shi ke da albarka ko ƙarshen shi ba kawai ana so a da tsakanin farkon mutanen karshe da na farko bane kamar yadda ainihin ibnu qutubah dinawari yake faɗa a cikin littafin sa a wa muqtalaf al-hadith yace ana kwatance ne kuna kwatance ne yadda aka saba kamar da zaka ce abincin nan na rasa farkon shi ya fi daɗi ko karshen shi Kuma daga farkon shi nan yana da yawa ya fi daɗi sai da karshen shi kuma su kuma ya fi daɗi fiye da karshen amma ana so ne ka kusa karshen zuwa ga cewa yi kusa da farkon ana so ka nuna ainihin wato a cewa ƙarshen ya kusa da farkon wajen farala shine aka kawo irin haka amma babu shakka mutanen farkon zamani sun ta na ƙarshen farala. sai su na ƙarshen saboda ƙarancinsu sai suka yi kama da na farkon su ma saboda ƙarancinsu saboda wahalar da na ƙarshen za su sha sai suka gaba da na farkon nan da suka sha wahala su ma a makka shine kamar bala al-islamu gariban masa ya udu gari ba ta mun kada wannan don haka me ake nufi kuma da cewa kamar wanda yake rike garwashi kuma malamai suka ce abin da ake nufi shine ka san wanda ya garwashi dole zai kona masa hannu ba kuma dole ya iya jure shi ya saki ba haka wanda bai rike addini a lokacin da masu ku da addinin su karanci dole zai sha wahala ko babu garantin zai iya rikewa har wannan addinin ya samu ta goma shi kamar yadda wancan zai yi wahala ya rike garwashi har garwashin misali ya zama garwayi ya daina kora shi yana daga cikin wajen karancan wasu kuma da suka ce abin da ake nufi saboda a lokacin da bai riko da addini in ya tashi ya wa'azi za a cutar da shi za a yi masa karya za a yi masa kazafi wani ma za a kashe shi wani da aka yi wa annabawa da zalika ma a kan zina min qablihi min nabiyin illa qabil nabiyin illa qalu sahirun aw majnun duk wani annabi da yazo sai an ce mishi boka ko kuma mahaukaci Allah yake cewa atawa saubi wai shin kafirai suna mujunan su wasiya ne cewa a ci gaba da raita annabawa alhum qaumun taghut akwai wata kisa da kabila din ishara zuwa gare ta cikin ainihin wato wani malami al-Imam Subki wanda ya samu kanshi a cikin wannan yanayi al-Imam Subki ya kasance malami ne kuma alƙali kuma mufti gidan ko da wani sarki sai ga sarkin sanye da kaya na alhari wanda kuma Allah ya haramta sai ya dinga fira da sarkin har suka zama sarki ya saki jiki da shi kuma wa'azi ya mushe ce kai ranka ce wannan haramun bane irin wa'azi ne kaushi da ake zuba irin shi mushi ba irin ka zauna awa ɗaya awa biyu ana fira ana wasa ana dariya ke ke ranka ne kuna ganin cewa wannan suga da kasa, saka ba ma yi maka kyau ina ma da a ce sutura iri kaza ka sira wadda za ta yi maka kyau kuma ita ba ta haramta ba kamar wannan daga ka hada tsakanin halarci da kuma kyakkyawar kama sai ya kyautata ka hana kalamar hadar jima da su gaskiya ne ala gabar ta malam an shi da gidansa ya cire wannan kaya ya zago wasu wanda a jikin babu wannan kuma ya anka da zuciya ɗaya malamin bayan ya bar fadar da yan fada suka kama zuga wallahi ranka dai wannan abin da yi ba wani ba ba dan Allah ya ba yi ne kawai sai ke ce kana rayuwa cikin haramun mun je ga kake samu su su ka kare ka amma kuma ka gani kuma ya kamata ne maka kuma gaskiya ba kuma maran nan ma yayi kaza kwanaki ba a wasu kwatin shi ya ce kaza din da tsara masail Allah yake shi bai kyau ba kan su cikin nan shi ya san yirin da yayi shi ya fusata inda nan ya ba da doka ya ce an soke shi a alƙalanci an soke shi a limanci an janya tallafin da ake bashi a cikin da shugabanci na nuna wa sarki ana cikin tarihin kamar da ƙarshe ruwato tajibin sulki a cikin kaba kuma shafi'iya da haka wannan yana daga cikin misalin irin da malamai suka sha wahala kalli ainihin ibn siriya kalli kalli al'imam muhammad ibn hanbal kalli ibn al-jawzi ibn al-jawzi an taɓa kama shi aka kai shi wani gidan yari aka bar shi gidan yarin a cikin tsibiri yake daga shi sai halarsa shekarar shi biyar a cikin gidan yaron ya taɓa waye gari a gidan yaron ko wasu sutura da zai saka ba ɗaya da sai dai kamar ka ce ɗan kamfai ko kuma wani abu kamar wanda waya so ɗaya ake kame abinci a wata a cikin waye nan wannan shi zaka ci zuwa wata dabino da bushashen nama kamar kilishi haka sai ruwan teku ya dinka sha karanta littafin ne su da wuri da ainihin islam aliban mutane kuma yasa kawai saboda ya ba da fatawa a kan wata matsala ta addini haka za ka ga masu shan wahalar ɗinnan da ake magana su ne malamai masu karantarwa malamai arrabbaniyuna ustazai yan kishin addini da duk wani wanda ya sa kashi harka addini aka fi kangwama a gun mutanen garinku mutanen anguwanku wanda ka saba da su sarakuna shugabanni attajirai kai duk wani mutum banza za ka tare gaba baki a kan tsangwamanka da yan bid'a da fasikai da da wanda ba sa so a kawo gyaran cikin al'umma su za su su dinga ko kuma za ku zama wasu ainihin wato lubba'un min alƙabai ɗaiɗaiwa wa gari da anguwanni kuma da kake ganin alamar musulunci a kan ya nuna kuma wato ma'alim na ainihin wato a daga cikin ma'alimin nubuwa na manzo sallallahu alaihi wasallam alamun nubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani abu kuma abun ya zo ya faru yadda aka ambata Allah ubangiji ya sa mu dace sai malam yace fa isa billah yahtika abin da ke bayani akan kiyaye Allah ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka عن ابن عباس قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات إن فضل الله يحفظك تقل الله تجده جزاك إذا وإذا إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف هذا في رواية لأحد تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن اللطف مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا أنا ne daga cikin ainihin wato tawamu'ul kalimi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya ne ya karantar da Ibn Abbas wannan hadisi wannan malamai suke yana nuna zuwa ga wato shan moriyar lokaci Allah kake ganin kamar kana da faraga kuma baka da abin yi kada ka yi wa da wannan lokacin lokacin tafiya kana tuka mota ko a hawan jirgin sama kai kuma a zaune kake ba direba bane kai kai abin da ka yi kokari ka ci moriyar wannan lokacin abin da zai amfane ka kusan da ake ainihin jira za a hau jirgi ko ana jira za a kawo jana'iza ko ana jiran ainihin lokacin yin wani abu ko ka je ganin likita ko yaya ne ne wani lokacin da kake ganin dai faraga ce kar kai aikin banga kai aikin alkhairi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yace da ibnu abbas ibnu abbas yake cewa kuntu khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yawma rana na kasance a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya goyo shi akan abun hawansa annabi sallallahu alaihi wasallam ko tawali'un sa ya kasance yake goye mutar. ibnu abbas abdu ibn abbas bilal ainihin wane da wane annabi sallallahu alaihi wasallama Idan ya gogoya su akan abu wasu an kada taron bayani akan bukata da sallallahu alaihi wasallam su su suna mai wannan magana a wajen a baya qala fa qala ta nabi ce mishi ya gura ya kai dan yaro in yi wa ka kalimatin zan koya maka wasu maganganu za su amfane ka ihfadillaha kiyaye Allah ya hanka shi ma zai kiyaye ka hadisi kai da wani abu da yan uwa masu albarka abu mu ji yana daga cikin hadisai na jawami'ul kalim na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gundarin gance ke tattare da tsangin ma'ana mai albarka na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ka ga Imam an ya kawo shi a cikin littafin shi a arba'una haditha cikin jawami'ul kalim kafin shi al-Imam Ibn Salah ash-Shahruzuri rahmatullahi alaihi shi ma ya kawo shi a nashi littafin wanda shi ne asalin littafin da aka rubuta wanda ya kawo hadisai guda ashirin da ko biyar ne ba na manta ba shi kuma al'imamu nau'i ya kara ya yi littafin shi mai suna ainihin wato arba'u na hadisa shi ma ya kawo shi a cikin hadisai waɗanda suke ainihin wato a ɗauke da manya-manyan ma'anoni ya kawo shi a wurin ƙaunar da ta shi wanda shi kan shi rajab yana da sharhi na musamman da yau littafin bayan sharhin da ya mishi a cikin sharhin shi na sunan tirmidhi ɗanin sharhi kuma mai tsawo kuka ce matsakaici a littafin shi jami'ul ulum wal hikam sharhin arba'una hadisa sannan ya mai sharhi mai zaman kanshi shi ya fi tsankani kamar shafi ɗari kuma kamar haka sai shi nurul iktibar nurul iktibar fi mishkati wasiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam ibn abbas hasken abin da za a tsakuro da fa'idoji a cikin wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawa ibn Abbas a cikin ibn ibn da yake cewa wannan hadisi ya tasammanu wa kaya azima wa fawaid kulliya wannan hadisi ya ɗauke da wasiyoyi masu girma yana kuma ɗauke da ka'idoji dunkulantu masu ƙarga. haka nan ibn al a littafin shi ne suna saidul khatir zuwan zauji littafin nan nashi saidul khatir abin da ya a cikin shi ne tunane-tunanensa kamar da ya ambata yana zaune malami ne mai zurfin tunani ko yana tafiya ko ya tashi barci ko ana cikin sallah ko ya ga wani abu ya ja shi zuwa ga wani tunani sai ya maza sai ya kwafe su shi ne saidul khatir tattaro tunani ta ne mai amfani kwarai da gaske za ka da hikimomi da ka'idoji da lantarki. dabarun rayuwa da makamantansu a cikin cewa ka tabbartu hadal hadisi na tsaya na tsinkayi wannan hadisin na mashi kallo na ƙurin masalla ya ce ba a discussion sai ya bani mamaki ba shi ne irin kula ke kuma amazing mamaki ne ban mamaki kenan ko ya ce wa kitto a tsishu ya ce na kusa suma ba ta mamaki ina ta tunani na kusa kaucewa daga tunanina sai ce fawa kafa yace kai can al'umma ta fa illal jahala bi hadha al-hadith qillatul fi al-jahil bi hadha al-hadith qillatul fahm li ma'nahu yace ina tausayawa wanda bai san ma'anar wannan hadisin ba ina tausayawa wanda bai da basira da ilimin da zai gina wannan hadisi da haka malamai suka bada muhimmanci don fitar da wannan hadisi da gani a kansa ah, alai hakanan hadisin kamar ne ce ifadillaha ya haka ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye malamai suka ce menene kiyaye Allah kiyaye Allah shine ka kiyaye umarnin Allah ka danga aikata su kiyaye hannun da Allah ya yi ka tuna ne da dukkanin wajibobi da kullai da sunnoni ka kiyaye aikata su sallah sahara duka alƙawari eh, biyayyen iyaye tauhidi suna cikin umarnin Allah abinda Allah ya hana na kiyaye ji da gani da kiyaye farji da kiyaye zuciya da kiyaye ido kullum mu'min ne hudu min absari da irin ainihin wato inna saha wal wal fuada kullu ulai kana anhum mas'ula ire iren hafadu aymanakum kiyaye rantsuwa da makamantan su zake so kiyaye kiyaye farji wanda ya kiyaye bakinsa ya kiyaye ƙarfinsa ya kuma na lamunce mishi cikuna ko aljanna waɗannan su ne ake da duk abin da Allah ya ce a yi ka kiyaye ka yi duk abin da Allah ya ce a bari ka kiyaye ka daidai idan kai haka kai ma sai Allah ya kiyaye ka ibn Rajab ya ce kiyayewa da Allah zai yi maka iri biyu ce akwai kiyayewa daga game da masalihin duniya Allah ya kiyaye maka ya tsare maka abin da zai maka amfani a duniya rayuwarka da lafiyarka da sana'arka da iyalanka da abin hawan ka cikin da tun suka zama nagartattu za ka samu rayuwa mai daji ko kuma da yake cikin hadisa da ainihin alhakin cewa arba'un min ta'ada ababe hudu suna da cikin jin duniya ka samu abin hawa mai kyau samu muhalli ma wadatacce ka samu ta gari a matsalaya wa zai tuna ba da sa'ada baitun hani'un wake da makwabci makwabci makwarai gida wanda yake wadatacce ba a kuntace ba abun hawa da yayye wanda kamar tsohon mashin wanda kullum kun haɗa zumunta da masu gyara ya ka taimaki irin kamar sabon makaniki. kuka samu wata mota wanda tana tana sha kullum kana kana kana fama da ita ka kasa rabuwa da ita har a gane ka a layi kullum sai an tura ka ai wannan bala'i irin gidan hanyar da za a hada ku da da musulmai da inyamurai wane ne ga kuna haka babu kai ana ga wannan jarabawa ce daga Allah sannan kuma da makwabci ko kana da gida kana da gida kana da makwabcin ka mutanen banzari sai an gwada ishe ka annabi ce kuma da da mata ta gari wannan sai Allah ya kiyaye maka su ya'yanka iyalanka sana'arka abin hawanka gidanka duka kuma suna cikin nagarta da tsarewa Allah shine abin da Allah zai kiyaye maka na gidan duniya ibn Abbas radiyallahu anhuma ya fassara haka kamar yadda Imam Bukhari ya ruwaito cikin fadar Allah lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah ma'ana bi amrillah wannan min ce wadda ke jima'a na bi amrin lai akwai wasu mala'iku wanda suke bibiyan bayan Allah mutanen shirki suna kiyaye a gaba gare ka a baya gare ka suna kiyaye kallin amrillah ai bi amrillah shi na aka daga ainihin wato abu darda in ba na ranta ba kuma da almamu kamar ya da bazar yake cewa akwai mala'iku wanda suke kiyaye bawa duk abin da Allah bai kaddarta mashi ba duk wani abu da ya kamata zai yi cutar da kai idan kuma cutar da kai ba wannan malaka sun ga su wadatar da kai su kira ya kamata kai hatsari ba kai ba ya kamata ka ji ciwo ba ka ji ba ya kamata ka ji da kai ba su da kai ba kana wucewa a ce an yi kidnapping sauran su ko shi ke faɗi za wa rasar kadaru idan abin da Allah ya riga ya rubuta zai same ka aka zo daidai lokacin amsa ku shi su kuma gefe kawai wannan ya fi karfin kiyaye wanda Allah ya riga ya rubuta sai ya same ka kana azkar kana kiyaye Allah kana komai amma ko na da Allah ya rubuta maka kaddari sai ya same ka ko idan aka zo dai wajen malaikun nan ma kawai su masu je kallo amsa sai dai su rike hannu kawai suna kallo amma an ba an ke cikin kadara sai su tsage ka daga wajen sai ka wuce wurin kuma abin ya zo bai same ka ba wani abin sai faru da kamar a kamar sai da kai daga wannan cikarwa, ko wannan fitina ko wannan bala'i Allah ya tsare sannan a a salaf dama daga cikin salaf aka samu suna yawan cewa man Allah duk wanda ya tsoron Allah wa hafiza shari'atan Allah ita doka Allah ce hafiza nafsuhu akwai shi kai yi wa man bayya atqwahu wanda yayi sakaci ya lalata takawar da yake da ita ban bayya nafsu to kan shi ya lalata wallahu lazaliyu antum alfuqara Allah bai bukatun wani abu da zaka kai ne zaka ci moriyar kirki idan ka yi shi idan kai abin banza kuma kai zaka kwana ciki ya kai dan adam wannan nau'i na farko kenan da game da maslahar duniya sai nau'i na biyu kiyayewa da Allah zai maka game da maslahar lahirarka maslahar addininka shine Allah ya kiyaye maka bawa imaninka ya hana shubha ta maka imani Allah ya kiyaye maka bawa ta ya hana sha'awar sha'awar rayuwa bata maka addini tuna da rike cewa wannan kuma shine mafi muhimmanci kuda Allah ya zarce ka a can idan Allah da jarki ka anan bai katira sai Allah da jarki talauci da mata mara kirki da miji mara mara gaskiya da da barayi ko da rashin samun wurin zama mai kyau ko rashin kaza ko rashin kaza in dai Allah ya kiyaye ma addinin ka tuka kira ya kiyaye ka daga shahawatul mubilla ash-shubuhatul mubilla wash-shahawatul muharrama masu halakarwa zama wato ɗan bid'a ba kwatacce ka zama fasiki ba ko fajiri sannan kuma wa fazuka inda mautika Allah ya tsare ka lokacin mutuwa a ka mutu alal iman ka mutu da imani domin shaitan ba zai gushe ba yana neman halakar da kai har gurin da za ka cikawa kuma kalla Allah ta'ala ya kiyaye kayan shi nagari ya kiyaye wasu sai da Allah ya fara game da annabi Yusuf da yake cewa kadalika li tasrifa anhu su'alahu an tasha innahu min ibadina al-mukhlasina ne ya hana annabi Yusuf ya biye ma wannan mata ya alfasha. Tsarewar Allah abin ya fi karfin da karanta da iyawarsu shine Allah da kanshi ke kira kirari yace kadalika li nasrifa anhu su'alahu al-kasha mu mukan hana shi ya ce mata din nan inna huran fi ahsana matwai ya juya ya ruga da gudu ne kula. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه الآيات ne لك san sani ko. me ya hana annabi yusufa ya biye ma wannan ainihin mata shi Allah ya ce mu ne muka kawar da shi da mummunan aiki da alfasha saboda bawa ne cikin bayan mu da muka kashe shi Allah ne ke kashe mutum da wannan shi sa ibnu abbas ya yi fassara wa alamu anna allaha yaqulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun shi ma'anar aya inna allaha yaqulu bayna qalbi al-mu'mini wa bayna al-ma'siyah yana cikin dukkan ainihin ibnu jarir Allah yana shiga tsakanin zuciyar bawa tsakanin sabon Allah sai da duk sabon Allah da ake yayi baka cikin shi wani mai taɓa sanin da yin fati irin wannan rawa da ake ana buki ba za ka sani bindiga a kai a garin da bai nane gidan karuwai ba Ki taɓa ganin ɗan luwaɗi ko magana da shi ba Ki taɓa kasa kuɗin kowa inda yake aiki ba Ki taɓa cin amana kowa ko wannan abubuwan da ake yayi na ɓarna suka kamata yadda ake su ba kana mafi mumina sun fasu lafi ke mun gani to Allah ne yake shiga tsakanin zuciyarka da ɓarna idan Allah kuma ya so sai shi tsakanin zuciyarka da imani sai ga zuciyar bawa ta yi datti ta kazanta kalla bal rana ala qulubi zuciyar shi shi ne cikin abin nan damuwa akan sabon Allah Allah ka tsare mu annabi yake addu'a kullum yana cewa ya muqallibal qulub qalbi ala ta'atik wa qalbi ala dinika annabi sallallahu alaihi wasallama ina yawan wannan addu'a aka tambaye shi aka shi kake yin wannan addu'a da saboda zukatan bayi suna tsakanin yatsu biyu cikin yatsun Allah subhanahu Ta'ala, suna juya yadda ya ga dama Allah ka sa mu cika da imani wannan kenan don haka wannan gaba tana nuni zuwa ga muhimmancin wato bin dokar Allah da addinin sa da haka ne kawai za ka yi gaskiya Gane Sallallahu Alaihi ya ce wa Ibn Abbas, "Ibi Allah, yi tuti da haka." ka kiyaye Allah ka samu Allah ya zama ɓangarenka da Allah ya da bari in eh, abin nan Allah ya ce wa Musa da Haruna ma kuma asma'u wa ara ina tare da ina jin ku ganin lokacin da suna bakarin a lokacin hijira da Allah yake cewa da Allah yake cewa ah, idh sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana inda yake cewa abokin sai ta damu Allah na tare da mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ma kullu bainillahu arifuhuma yake ji ne game da wasu mutane guda biyu wanda Allah shine na uku Allah zai kiyaye haka Allah yake kiyaye bayin ainihin wato bayin ka na kai wannan ma'iya jidhu a amamaka a shirkan shirka kai malamai sun ce ma'iya ce su. wanda take jawo Allah ya kiyaye ka Allah ya baka taimako Allah ya baka nasara Allah ya baka ainihin karin cin ko kuma iya amma wanda Allah yake yin ta da dukkanin bayi in ya san abin da suke aikata Allahu akbar idza ta'alta fas'alillah za ka ko ka roki Allah kar ka roki wani Allah wanda za ka roƙa na lahira ko na duniya Wani neman kaza ka roki Allah ibnu rajab ya yi maganganu masu tsayi a nan gaba da suke na da bayan wasu kuma su duka a cikin jami'u al'ulwar shi su ce abin mamaki ga bayi ga Allah wanda kullum yana cewa ku roƙi nan amfani wanda kuma yake da shi in an roƙa zai bayar a mutane ba su roƙon shi ba sa na cewa wasu roƙon shi sai su dinga roƙon bayan yan uwansu suna nacewa wanda shi bawa ɗabi'anci a roƙe shi suke da haushi baya son a roƙe shi ballantana a yi mai naci shi ne a aka ruwaito daga sahabi salman al-farisi wanda ke cikin kafin tsohon zuwa na ibn abi asu yake cewa hadisi ne mawkufi a baya da hukumar rasu yace idan kana da abdu da'an idan bawa ya kasance mai yawan addu'a in a lokacin da yake da wadata suke cikin halin lafiya lokacin da tafiya suke mulki lokacin da suke kararrajewa sai ga zama kana da yawan roƙon Allah a kuma ce wannan ne yake da magun Allah Allah ya bashi ko da rashin hankali a cikin rayuwa kuma kana da lafi a wurin addu'a a bayan salloli a lokacin shan ruwa a kan dare a duk inda ka samu dama wani zai tafiya da dariyar nan har Lagos ya ta sai kuma ya dinga cewa ke sa a kai ku a da addu'a muna kan hanya kai ne ai abin ka ce muka yi da addu'a da shi kana yanayi na amfani addu'a ko mun gari, to dan bawa ya kasance da an sirra haɗi wa tsarra idan nazalar bihin tsarra idan bala'i ya auka masa da'a ke addu'a malatul mala'ika sai mala'iku su ce sautin ma'arufin ke wannan murya komin sada ya yana addu'a wannan ya una da sai su jikin ya wurin Allah ya Allah wannan yana cikin wadata roƙonka a lokacin ya Allah mashi ba saboda cikin addu'a ka tsaya abin da kai ne ya samu kenan Allah ya shiga cikin kunci ya Allah ka da shi Kai za idan bawa baya addu'a lokacin wadata fa asabar barra sai wani kunci ya same shi a sai yayi addu'a ala fil mala'ika sai mala'ikun ce sautun kullu ma'rufin kuma muryar sabuwa ce mutum sai ka san ko almajiri ne kullun yana bara za ga na bara shi ana almajirin ba dai wanda yake zuwa nan kullun ba haka wancan kuka ba ba ya ka a ba shi dama wancan an saba ba shi karki bashi uwar gida wancan zai zo ka saba an saba a gidan nan da aka mala'iku sai su sai su a bayan ne a kula da bangaro da shi sai su sha sai su takar da shi shi wa da aka saka kawai kai wannan ku da shi sai ya shiga wahala yake roƙo Allah sai da mutumin da in ya shiga cikin bala'i baya fitowa lafiya ne wanda da can zai roƙon Allah sai da yake cikin wadanda yana ganin ayyawa da mu alhamdulillah Allah ya mana komai yanan kawai zai tsaya sai tashi cikin dare ya gode ya nema Allah ya nemi ƙarin Allah na ni'ima ya nemi Allah ya sanya wa ni'ima albarka ba ni'ima wadata ce ni'imar ilimi ce ni'imar sarauta ni'imar ƴaƴa ni'imar zaman lafiya ni'imar komai ni'imar da Allah ya baka sai yawaita roƙon Allah ya ƙara maka ta neman Allah kai ya garabce ka da ita idan ka shiga cikin wahala da fitina da bala'i sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya amfani da ceton malaiku sai biya maka sai ka da wannan ainihin bala'in da kake ciki ba shi mun ɗauko a sharhin wannan hadisi kasancewar shi hadisi ne dama mai gundarin bayanai sharhin shi yana da tsawo muna ɗan tattakawa ne kwarai da gaske kuma ga shi lokaci ya yi haɗin nasa yana ganin barin tsaya a nan inda ya ce wa idan ka alta fasilin da sannan mutum tashi da kan wannan gaba yana Allah ya fi darasi na gaba insha Allah sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله